gudunmuwa zaki zai bamu dangane da wanda yake shirin fuskantar manya a al'amuransa na yau da kullum. A to alhamdulillah ɗan jarida kamar abin da ka sani har kullum. Hmm. Duk wanda yake ma'amala da jama'a ya san cewa halin manya. Hmm. Kuma duk babba yana da wasu abubuwa ɗabi'a guda biyu zuwa uku. Hmm. wadda na farko shine akwai lokacin da idan yana da damuwa da iyalin shi mm. to wannan lokacin ba za ka samu hankalin duk babba ba na farko na biyu kuma idan yana da damuwa da ofis ko ma'aikata mm. to ba ka samun hankalin shi na uku kuma shine idan baya jin daɗi a jikin shi mm. to tabbas ba ka samun hankalin duk wani babba da ke ƙasar nan hmm. amma saɓanin abinda mutane ba sa yi shine a ta kira da ka gani akwai lokutan kira hawan hawa ne hmm. akwai da dama wadda wasu yanzu waya da su in ba cikin dare ba daga karfe ɗaya za a fara har zuwa karfe biyar zuwa shida hmm. daga shidan an idar da sallah To an kwanta kuma ba za ka same su ba sai karfe goma hmm. suna nan a ƙasan nan da dama ko da kuma daga goma ne za ka ji wasu zai shiga to suna nan hawa-hawa to abin da yake faruwa shine duk wani yana son a ce yana tare da babba ya amfana kamar yadda yake amfana shi to da dama za ka ga mutane manya na amfana suna amfana su su kuma ba sa samun dama su amfani wannan dama su to wannan Allah da zan taimaka muku da wannan lamari ko kuma budurwa ne da kai wanda zaka kira kuma ta saurare ka ko da ba ta jin maganar ka sosai za ta riƙa ji kuma ko da mai gida ne da kai hmm. kana son ya zama maganar da ka faɗa ya zama ya ji shi a zuciyar shi yaka ce faɗan ubangiji hmm. to wannan aya ɗin ita ce za a rika karanta ta idan mutum zai karanta za ka kira mutum ko bai ne ɗauka ba sai ya ɗauka Allah sai ya sa shi ya ɗauka dole hmm. so da akwai irin wa'innan da dama ko mu kanmu an sha jaraba mu irin wannan aya hmm. sai kaga ko ban da niyan ɗauka wai wayan sai kaga ya tsaya ma a na ki kau da kai kai dole sai na ɗauka kafin ya yanke sai ka ɗauka hmm. to irin wannan da dama wasu za ka ga sai sun kana ɗauka ce oh alhamdulillah hmm. sanda ne ta addu'a ka ɗauka wani kuma daga kiran farko ne wani na biyu na uku sai ka ga mutum ya ɗauka hmm. kowane irin uzuri kake ko bacci kake sai Allah ya tashe ka lokacin kana leƙa wani ga wani yake kiranka da so da haka musamman ko babba ne wanda ya maka alkawari ko yi miki alkawari a alkawarin saudiya ne mm. alkawari ne na kudade na jari alkawari ne na mota alkawari ne na wani aure mm. ko namiji ko mace wadda baya ɗauka wayarka to ga ayar da za ka rika karantawa mm. in Allah su da duk lokacin da za ka karanta kuwa insha Allah albarka annabi a in Allah su da sai ya ɗauka kuma za a sami nasara da kuma biyan bukata cikin gaggawa lokacin wato wannan aya ce wadda mutum zai rika karanta ta ana so idan da hali kamar kana dalin nomba mutum ko kuma za ka shiga ofis na mutum sai ka tabbatar kamar ba za ka yi magana da kowa ba sai mutum ya fara kana dalin nomba sai ka fara karanta ta ko kuma kana shiga gidan mutum ko an kai ka ofis ne daga ofis ɗin kana tebur high table ne wanda za ku gana ko kuma lokacin da za ku yi ma'amala da shi na farko to wannan aya ce za ka fara karanta ta mutum zai karanta ka kafa uku na farko ita ce da ka yi bismillah rahman rahim wato ka kori shi ɗan ka nema sa'a to mutum sai ya ɗauke karanta ta karanta ta ita ce wai za su halaka ibadi anni karibu jibu da autul dayi iza da ani fallasta jibu ne to wannan za ka faɗe ta so uku wai za su halaka ibadi anni karibu jibu da autul dayi iza da ani fallasta jibu ne Wai za su alaka ibadi an anni karibu jibu da ta dai za da ani jibu ni to wannan in bukata kake bukata da wani mutum a aiki kake so kwangila ne ka ne ka rike ma damuwa ce Ɗauka ce ake bukata wadda ka je wurin shi kana neman ya ɗaukake ka ya ji maganan ka ya fahimce ka kuma ya saurare ka to wannan ba shugaban ƙasa ba ko shugaban duk duniya ne in dai za ku zauna ka karanta wannan aya sau uku mm. kafin ka fara magana da shi duk abin da ka faɗa zai zama abin da yake son ji ne da kuma abin da yake ran shi yake da damuwan wannan shi ne Allah zai baka dama za ka faɗa mishi damuwanka mm. wadda kuma a lokacin zai biya maka bukata insha Allah saboda haka mun ba ma muku lillahi wa rasulihi saboda akwai manyan 'yan siyasa ku yi haƙuri muna bayarwa saboda kuna da kuɗaɗe ya kamata ku ba wa al'umma annabi mm. jama'a su masu amfana mm. akwai manyan 'yan kasuwa mm. akwai manyan dillalai akwai masu saba alkawari wani koda yana da niyan yin abu amma sabon saba alkawari to in ka mishi wani addu'a to ya zama dole ya saurare ka kuma dole ya baka abin da Allah ya tsaga rabon ka sau da dama akwai da muka ba su wannan addu'a wala dan jarida an ba su kyautar mota wasu an sa su a cikin humura wasu an ba su maka hmm. wasu an ba su kyautan wayoyi wasu kuɗaɗe wasu kuma an sun zama manyan amintattu eh. hmm. an sa su a cikin tafiya tun daga kan gwamnati 'yan kasuwa ma'amala daban-daban wata kuma kan aure ne mijin daman ko saurayi bai ji daɗin maganar ki sai ki karanta wannan wai za su halaka ibadi an ne karibu jugu da ta dai za da ani falata jihuni hmm. don kana kiran mutum kafin ya ɗauka dai ba sauri ba ko so biyu ne ko so ɗaya ka karanta mm. ka yana dauka yana hello wani ma ko da ya hello hello lo za ka ci gaba da karanta sai ka gama karanta kafa uku ko kuma biyu ko ɗaya sai ka ci gaba da maganarka wallahi sai mutum ya baka hankalin shi ko mutum yake sai ya bar hankalin shi ya dawo kanka kafin ya sauraro abin da yake bukata kuma ko hankalin mutum a tashe yake yake a lokacin hankalin shi zai dawo ya saurare ka Mm. so da haka mun ba ku wannan lillahi wa rasulihi sakamakon iya irin shiya da ake mana mm. da kuma irin like it da comment da kuma me yake da suna inviting ne ko eh, a invite da kuke wa al'umma kowa ya shigo ya shigo ya shigo mm. wadda da za ka ga jama'a da suke sauraron mu kaɗan ne hmm. amma yanzu kaga kusan kullum abin karuwa yake hmm. wannan zai invite wannan wannan zai invite wannan wannan zai fasting wannan wannan zai traura ma wannan wannan zai hmm. amfani ya zama cewa an amfana wani ma damuwan nashi kenan a duniya ya zama cewa ya ga wane to idan yana addu'ar nan to dai ya gaya mai cewa ina son ka kaza don Allah da ba zai ki ba zai baka wannan chance insha Allah addu'a ce zaki kenan ba ba koda daga gida ma kafin in bar gida na in dauki hanyar tafiya wa anan tun daga gida zan iya fara wannan addu'a ko dai sai na je eh. dab da zan ko dai eh, sai ka je dab ko zaka kira mutum shi addu'a ana buƙatar lokacin da ake buƙata hmm. shine dab da lokacin da ko kana dalin number mutum ko ga a minista ne sanata ne gwamna ne a shugaban kasa ne hmm. a wani oganka ne a ofis? a wani ne da kake bukata ya saurare ka ya girmama ka ya ji maganan ka ko wani jami'in tsaro ne wani abu ne to sai ka mm. karanta wannan na'am eh wai za su alaka ibadi anni qaribu jibu da ta da iza da ani falasu jibu ne mm. wai za su alaka ibadi to wani ma har ka karanta ukun ma bai dauka ba to wani kafin ukun zai dauka wani daya na biyu ma Mm. Allah zai matse shi ya dauka ko bai da niyan dauka dole zai dauka saurare ka Allah sarki eh assalamu alaikum wa alaikum assalam to me kallo kana tare ne da mai martaba sarkin mayan Najeriya shugaban majalisar sarakuna na wato mayan Afirka ka ga maso invite ba suna ta invite wannan inda kuka ji taimako na addu'a wallahi muna gane da yadda za a fuskanci manya shi yasa ba za mu yi bakin ciki abinda duk abinda kuke bukata wallahi za mu yi muku insha Allah zaki ya bukaci da a fara da basmala sannan a karanta wa'iza salaka ibadi anni karibun har zuwa karshe in Allah ya taimaka kafa uku kafin kammala ko bayan an kammala za a ga biyan bukata